Wahayin Yahaya Sura ta takwas Sa'ad da ɗan ragon ya ɓamɓar hatimi na bakwai, aka yi shiru a sama kamar na rabin sa'a, sa'an nan na gama mala'ikun nan bakwai da suke a tsaye a gaban Allah, an ba su ƙaho bakwai, ga kuma wani mala'ika ya zo ya tsaya a gaban bagadin ƙona turare, riƙe da tasa zinariya ta turaren ƙonawa, sai aka ba shi turare mai yawa. domin ya haɗa da adoyin tsarkaka duka a kan bagadin ƙona turare na zinariya a gaban kursiyin. Sai hayaƙin turaren ya tashi daga hannun mala'ikan tare da adoyin tsarkaka ya isa a gaban Allah. Sai mala'ikan ya ɗauki tasan nan ta turaren ƙonawa, ya cika ta da wuta daga bagadin ƙona turare, ya watsa a kan duniya, sai aka yi ta aradu da ƙararraki masu tsanani da walƙiya da kuma rawar ƙasa. sa'an nan mala'ikun nan bakwai masu kafo bakwai ɗin nan suka yi shirin busa su. Mala'ikan farko ya busa kafansa, sai ga ƙanƙara da wuta gauraye da jini, aka zuba su a duniya, sai sulisin duniya ya ƙone, sulisin itatuwa suka ƙone, Dukkan ɗanyar ciyawa kuma ta ƙone. Mala'ika na biyu ya busa ƙahonsa, sai aka jefa wani abu a teku kamar babban dutse mai tsawo mai cin wuta. sulisin teku ya zama jini sulisin halittar da suke a ruwa suka mutu sulisin jiragen ruwa kuma suka hallaka mala'ika na uku ya busa kafansa sai wani babban tauraro ya faɗo daga sama yana cin wuta kamar cukwima ya fada a sulisin koguna da maɓuɓɓugan ruwa sunan tauraron nan kuwa ɗaci sulisin ruwa ya zama mai ɗaci sai mutane da yawa suka mutu saboda shan ruwan don ɗacinsa. Mala'ika na hudu ya busa kafansa. sai aka bugi sulisin rana da sulisin wata da kuma sulisin taurari, har sulisin haskensu ya zama duhu, wato ba haske a sulisin yini, haka kuma a sulisin dare. Sa'an nan da na duba, na ji wani jufurma mai jewa a tsakiyar sararin sama, yana kuka da ƙarfi yana cewa, Kaito! Kaito! kaitonku ku mazaunan duniya in an yi busan sauran ƙahonin da mala'ikun nan uku suke shirin busawa